يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na دبيار a littafin bulugul maram muna cikin kitabul hajji babi na shida babu sifatil hajji wa dukuli makka babin da yake magana akan siffar aikin hajji da kuma yadda ake shiga makka muna cikin hadisi na farko wato shine hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wannan hadisi yana da tsawo kuma za mu bi shi da bayani a hankali insha Allah Jabir ya ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الهليفة فولدت أسماء بنت أميت فقال اغتسلي واستفري بثوب وأهرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استود به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نن مكداكتا muka dakata za mu ci yake karantar da mu isan annabi sallallahu alaihi wasallam garin makka ne ya faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa garin makka ya bar madina tare da jama'a sun tafi aikin hajji jabir ya ce hatta iza a tainar baita har sai da muka iso ga ka'aba shine albaitu wato sai da muka yi so ga dakin ka'aba wannan ya nuna cewar sun isa garin makka istalamar rukna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kusurwan ka'aba istalamar rukna annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kusurwan ka'aba wannan ya zo cikin littafai da yawa kamar an nihayar fi garibin hadis mujallar na biyu shafin biyu. kitabun majmu mujallar na takwas shafin hudu. littafin al-mughni mujallar na uku shafin biyu. tuhfatul ahwazi mujallar na uku shafin 502 kalma ta istalama al-imamun nawawi da sauran malamai suna fassara ta da cewar masahafu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka iso ka'aba sai ya taba kusurwan ka'aba da hannunsa shine istalama yana sharhu sahihi muslim juz'i na 8 shafi na 175 fa ma'anahu masahahu bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka iso ka'aba ana isa garin makka ya wuce dakin ka'aba yana isowa ɗakin ka'aba ya taɓa kusurwan ka'aba shine istalamar rukna ba kuwa sunnatun fi kulle tawafi ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda jabir yake karantar da mu annabi sallallahu alaihi yana shiga garin makka bai tsaya ko ina ba sai ɗakin ka'aba yana shigowa masallaci bai yi tahiyatul masjid ba ya wuce kai tsaye zuwa ɗakin ka'aba ya taɓa kusurwan ka'aba don haka yasa al al'imamin an ya ce wannan sunna ce ah, ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk sa'ilin da mutum yake wafi ya tabbata cewar mutum zai taba wannan kusurwa na ka'aba din jabir yace faramala salatan faramala salatan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sassarfa gewaye uku yana kewaye ka'aba sau uku ya yi sassarfa gudu ba gudu ba wa masha arba'an kuma ya taka yana zagaye ka'aba sau hudu kada a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jikin ka'aba abin da ya fara shine sai ya kama sassarfa yana zagaye ka'aba yana gudu ba gudu ba sauri ba sauri ba sai da ya zagaye ka'aba sau uku shine ar-ramzu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yi tafiya ya zagaye ka'aba sau hudu ثم أتى مقام إبراهيم فصلى sa'an nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa ga wurin tsayuwar annabi ibrahim shi ake kira makamu ibrahim fasalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salla wa raja'a ila rukni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga wannan kusurwan ka'aba din da har yanzu fastalamahu ya taba shi to wannan shine iya bayanin da zamu yi magana akai a yau insha Allah ta'ala kamar yadda muka ce ibn hajar a littafin bulugul maram ya daddace hadisai bai kawo su gaba ɗayansu ba saboda ya yi bayani akan mahallin shahid kawai iya abinda yake so ya karantar da mutane amma idan kana so ka samu hakikanin hadisin dole sai ka koma ga littafin da ya ciro hadisin nan yana sahihu muslim yana kitabul hajji babu hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam yana kuma sahihul bukhari kitabul i'tisam bil kitabi was sunnah babu nahyin nabiyyi ala tahrim har yanzu yana sahihu muslim Kitabu hajj babu bayan wujuhil ihram jabir yace yanda hadisin yazo fa qadima an-nabiy sallallahu alaihi sallam asalin yanda ke sahihu muslim wato annabi sallallahu alaihi sallam ya iso garin makka bayan ya bar madina ya iso garin makka subhara bi'atin mabot min zulhijja ranar eh, wato ranar hudu da safiyar rana ta hudu ga watan zulhijja annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin makka da safe rana ta hudu ga watan zulhijja wato annabi sallallahu alaihi wasallam asali ya bar madina ranar asabar ranar asabar da ta dace da 25 ga watan zulqa'ida ranar asabar 25 ga watan zulqa'ida saura nawa watan ya mutu saura kwanaki biyar wanda shi ne riwayar Jabir bin Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Madina a ranar asabar kuma haka din ne kowane sahabi ya bada labari amma akwai hadisin Abdullah bin Abbas da kuma Aisha Allah ya kara musu yarda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar madina kharaja li khamsin baqina min zulqaida ya bar madina kwanaki biyar suka rage ma watan zulqaida shi kuma jabir ce ranar 25 ga watan zulqaida wanda duk ne wanda ke nuna cewar watan ya kai kwanaki 25 sora kwanaki biyar watan zulqaida ya mutu Mina sanatil ashira lil hijra shekara ta goma ga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallar azhar bayan an yi sallar azhar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a hudu kamar yadda muka karanta a baya a hadisin Anas bin Malik a garin Madina saboda bai fara tafiya ba ana cikin gari sai ya yi sallah raka'a hudu sannan sai aka bar garin Madina ranar asabar din bayan sallar azahar 25 ga watan zulqa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho zulhulaifa wanda shine miƙaci na mutanen madina annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya kwana to abinda malamai suke cewa a wannan shekaran ittufika fi tilka sana nuqsanu shahr dhulqa'da a wannan shekara an samu dacewa watan zulkida ya samu nukusani bai yi kwana talatin ba bai yi kwanaki talatin ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar madina ranar asabar 25 ga watan zulkida watan zulqaida yayi ya yayi kwanaki 29 ya mutu sai watan zulhijja ya tsaya idan ka kirga zaka ga 26 shine ranar lahadi 27 ranar litinin 28 ranar talata 29 ranar laraba wata ya mutu saboda ka zulhijja ya tsaya annabi yana kan hanya ranar alhamis shine halda shaharu zulhijja lailatul khamis wannan yana cikin fathul bari mujalla na da shafin 114 wato kwanaki takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka tsakanin madina da makka ya bar madina ranar asabar 25 ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana lahadi a hanya litinin a hanya talata a hanya laraba a hanya watan ya mutu watan zulhijja ya tsaya alhamis ɗaya ga wata annabi yana hanya juma'a biyu ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana hanya asabar uku ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana hanya jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso makka da safe ranar lahadi ranar hudu ga watan zulhijja so kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki kwanaki takwas yana tafiya tsakanin madina da makka wanda a yanzu a jirgin kasa awa ɗaya ne ta ya za a yi ibadar mu ta kai taso awa ɗaya ne a jirgin ƙasa manzon Allah ya ɗauki kwanaki takwas yana tafiya tsakanin madina da makka to ne jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda ya ce hatta idza atayna albayta ma'ahu mun iso garin makka mun iso ka'aba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna isowa ka'aba istalamar rukna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kusurwan ka'aba faramala salasan, manzon Allah yayi sassarfa yana zagaye ka'aba sau uku wa masha arba'an kuma yayi sa yana zagaye ka'aba sau hudu thumma nafada ila maqami ibrahim alaihi salam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga maqamu ibrahim yana karanta wa takhizu min maqami ibrahim musalla jabir ya ce faja'alal maqama bainahu wa bainal baiti manzo Allah ya sanya maqamu Ibrahim tsakaninsa da dakin Ka'aba to Ja'far as-Sadiq ya rawaito hadisin nan daga mahaifinsa wanda shine Ali ibn Husayn yana cewa babana ya gaya bin surorin da manzon Allah ya karanta a lokacin da yayi nafila raka'a biyu na gama tsawaf yace kane ya raka a rak'atayn ya karanta qul huwallahu ahad da kuma qul ya ayyuhal kafirun akwai riwaya da tazo da haka wata riwayar kuma ta juya manzon Allah ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad duka riwayoyin nan sun taho eh, wato daga Jabir bin Abdullah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan nafila thumma raja'a ila rukni sai ya koma ga kusurwan Ka'aba wanda wato yanda hadisin zo a sahihu Muslim kenan a riwayar jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda eh, don haka akwai matsaloli waɗanda ya kamata mu sani kafin mu ci gaba da hadisin jabir tunda yana karantar da mu aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganan nan a dunkule matsala ta farko mu lura da abin da ya faɗa jabir ya ce hata iza a tainar baita iskalamar rukna har je da muka iso ga ka'aba ɗakin ka'aba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kusurwan ka'aba wane kusurwa ake nufi da don kusurwar ka'aba tana da kusurwa guda hudu amma kusurwan da ya zama akwai alhajarul aswad a jikinsa shine wanda ya shahara da wannan idan aka ce arrukun ga ɗakin ka'aba to ana nufin wannan bakin dutse da yake jikin ɗakin ka'aba wato nisbatun ila mawqi'ihi min al-ka'aba maimakon a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba bakin dutse da yake jikin ka'aba sai jabir ya ce ya taba kusurwan ka'aba wato yana nufin ya taba dutsen da ke kusurwan ka'aba yana daga cikin sunayen da ake kiran alhajarul aswad akan kira shi ar-rukun kawai in ka duba littafin al-majmu' na al-imam an-nawawi mujallar na takwas shafi na goma sha uku akwai sunaye da yawa da malamai suke kiransa da shi wannan yana daga cikin sunayen da ake kiransa an rukun kawai maimakon alhajarul aswad sannan da shi da rukunul yamani su ne ake kira an rukunan al-yamaniyan nisbatun ila mauke jihatil junub saboda wannan kusurwan da kuma kusurwan da ake kiransa rukunul yaman suna ta kudancin ka'aba suna ta kudancin ka'aba wanda ke nahiyar yaman don haka yasa ake kiransu kamar rukuni na gefen yaman eh, wannan alhajarul aswad shine wanda ke cikin kusurwa abinda jabir yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ana isowa cikin eh, ɗakin ka'aba sai ya tafi ya taɓa bakin dutse wanda ke jikin ka'aba ana kiransa alhajarul aswad ne dalili saboda dutsen yayi baki ne yana da launin baki wanda akwai hadisi a cikin wannan babin zamu zo gare shi insha Allah ka duba sharh mumti na eh, ibn al-usaymin yana juz'i na biyar shafi na 152 al-imam an-nawawi yayi magana game da dakin Ka'aba a sharhin wannan hadisin sharh sahih muslim yana juz'i na 9 shafi na 14 al-imam an-nawawi yace wa alam anna lil baiti arba'ata arkani ka sani dakin ka'aba yana da kusurwa guda hudu yana da kusurwa guda hudu ar-ruknul aswad sannan ar-ruknul yamani ar-ruknul aswad shine wanda bakin dutse yake jikinsa sannan akwai ar-ruknul yamani waɗannan rukunai guda biyu ana kiransu al-yamaniya ne sannan rukuni guda biyu wanda su ne suke arewaci waɗannan rukunai guda biyu suna ta kudanci ne suna gefen yaman kamar suna kallon gefen yaman wannan dalilin ya sa ake kiransu al ne waɗancan rukunai guda biyu kuma suna kallon arewa ne ake yasa ake kiransu ashamiya ne ashamiya ne saboda suna kallon arewa suna kallon sham al nawa ya nawawi ce fa rukunul aswad fihi fadilatan shi wannan rukuni na jikin ka'aba wato kusurwan ka'aba wanda bakin dutse yake jikinsa yana da falala guda biyu yana da falala guda biyu na daya kaunuhu ala qawaid ibrahim annabi ibrahim alaihi salam shine Allah ya umarni ya gina ka'aba annabi ibrahim alaihi salam akwai foundation da yayi na ginin ka'aba to bayan ginin annabi ibrahim alaihi salam ka'aba ya rushe saboda haka larabawa sun yi ta gina shi a yanzu ainihin ginin ka'aba wanda ke kan fandishon din annabi ibrahim salam rukuni biyu ne kawai daga wannan kusurwan da alhajarul aswad yake kai yana kan fandishon din annabi ibrahim salam sannan kuma sai a rukunul yamani waɗannan suke da falala Ya ce to falala na farko na alhajarul aswad eh, na wannan rukuni kusurwan kaba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba din kasancewar yana kan foundation din annabi ibrahim alaihi salam sannan na biyu kaunuhu fihi alhajarul aswad akwai wannan bakin dutsen a jikin wannan kusurwa din kaga ya samu falala guda biyu amma yamani ɗaya rukunin da ake kiransa rukunul yamani fa fihi fadilatun wahida kaga falalarsa guda ce kawai falala ɗaya ce kasance yana kan fandishan din annabi ibrahim salaam, amma waɗancan rukunai guda biyu waɗancan kusurwoyi guda biyu na ka'aba wannan dalilin ya sa ga mutane ba su damu da su ba kusurwoyi guda biyu na ka'aba su ne suke kallon arewa su ne ake kira ashamiya ne waɗannan kusurwoyi guda biyu ba su da wata falala ko guda saboda ba su kan ma fandishan ɗin annabi ibrahim alaihissalam ba sa ma kan fandishin din annabi ibrahim a.s. domin asalin ka'aba yadda annabi ibrahim ya gina ta ba haka take ba yanzu wanda insha Allah idan mun zo kan hadisin yana tafiya cikin babin na zamu yi magana kai don haka limamin ya nawawi ya falihada khussa al aswad bi shay'ain wannan dalili yasa rukunin da bakin dutse yake jikinsa din nan yake da falala wanda ana son a taba shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa takbil sannan ana son a sumbace shi amma shi wancan rukuni da ake kiran a rukunul yamani amma yamani fa yastalimuhu wa la yukabbiluhu alhaji zai taba shi ne kawai amma ba zai sumbace shi ba saboda falala guda ɗaya ce take da shi wannan rukunin falala ɗaya ce kawai ke gare shi wa amma rukunani al-akharani fala yuqabbalani wala rukunai guda biyu fa wato kusuroyi guda biyu wadanda suke arewa ba a taba su ba a sumbatar su ba su da wata falala amma biyun nan suna da falala da wannan kusurwa da bakin dutse yake jikinsa wanda shine da yake da falala mafi girma saboda na farko yana kan fandishin nan Annabi Ibrahim alaihi salam na biyu akwai bakin dutsen nan a jikinsa saboda yi yasa ake son a taba shi kuma a sumbace shi wato akwai hadisin abdullahi bin umar wanda al-imam al-bukhari ya rawaito a kitabul hajj babu man lam yastalim illa ar-ruknayn al musamman al-imam al-bukhari yayi babi akan cewa ga hadisin abdullahi bin umar wanda a cikinsa abdullahi bin umar ya ce lam ara rasulallah yamsahu min albayti illa ar-ruknayn al-yamaniyayn abdullahi bin umar ya ce ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wani guri a jikin ka'aba ba sai dai waɗannan kusurwoyi guda biyu din waɗanda suke kudanci na ka'aba waɗanda suke kudancin ka'aba wato da rukunin da ya zama akwai alhajarul aswad sai kuma rukunul yamani ya ce ban taba gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wani wuri a jikin ka'aba ba illa waɗannan gurare guda biyu wanda ya nuna cewa sunnar ta ce saboda manzon Allah duk tafiyar nan da aka yi yana ce ma sahabbai ku yi haji ku rike hajjin ku daga abin da yi saboda haka sahabbai sun sa lura akan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata al-imam an-nawawi yace wa qad ajma'at al-umma ala istihbab istilam ar al yamaniyyin duk al'ummar musulmai sun yi istifaki wato musulmai gaba ɗaya sun yi a kan cewa mustahabi ne mustahabi ne wato ana so idan ka isa ga jikin ka'aba ka taba wannan nan kusurorin guda biyu da rukunin da ya zama akwai bakin dutse a jikinsa sai kuma rukunin yaman wanda ne na bayansa suna jere daga rukunin yaman sai haɗa rukuni na alhajarul aswad wannan duk malaman suna sun yi a kai mustahabi me dalili saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wattafaqal jamaahiru ala alla yamsah ar-ruknayn al-akharayn al-imam an-nawawi yace kuma duk malaman sunna sun yi ittifaki akan cewar waɗancan kusurwoyin guda biyu ba a shafan su <clears throat> ba kyau a shafa kaga an samu ijma'i kenan akan cewa rukunai guda biyu dinnan yana da kyau a shafa su waɗancan rukunai guda biyu ba daidai ba ne a taba su Ya yi magana na a cikin sharh sahih muslim yana juz'i na 8 shafin 175 yayi irin sa a kitabul majmu' mujallal da 8 shafi na 62 yana cewa fihi bayanu anna sunna lil hajj an yadkhulu makkah qabla al-wuquf bi Ya ce kuma in ka lura da hadisin jabir din ya karantar da mu wani abu muhimmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙarin isa makka kafin ranar tafiya arfa wanda shi ne abinda ake so alhaji ya yi yana da falala ka isa makka kafin ranar tafiya arfa wato saboda ka samu damar wannan dawafi din wa fihi anna al iza da kala makka qabla wukufi bi arafatin yusannu lahu tawaf qudum matukar alhaji ya tafi makka to ana son ya fara yin dawafi kafin ya wuce arfa saboda arfa ita ce wajibi daga cikin ayyukan aikin hajji don mutum bai tafi mina ba bai zama mina ba bai bata aikin hajjinsa mutum yana iya miƙewa daga makka zuwa arfa gaba daya to don haka ko da mutum zai tafi latti ko da mutum zai tafi latti abin da ya kamata shine yi irin abin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam ya fara shiga garin makka ya yi tsawafi wato ya yi umra kenan kafin nan ya wuce arfa ya yi tsawafi ya yi sa'ayi yana cewa ko mijin mujimanu alai wannan ma dun malaman suna sun yi ittifaki a kai saboda abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar madina kenan ranar ishirin da biyar ga watan Zubkaida. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari saboda ya iso makka ya samu damar yin wannan ibada jama'a suna gani bai zo a kuraren lokaci ba wato kaje aikin haji a farkon lokaci ya fi falala akan ka je aikin haji a ƙarshen lokaci saboda in ka tafi a farkon lokaci za ka fi kamanta aikin haji irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne abu na farko wanda jabir yake karantar da mu abu na biyu shi ne wato ba wai taba jikin ka'aba kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba yana daga sunnoni na dawafi da cewar ba farilla ne. sumbatar wannan bakin dutse din da kuma sujuda a kansa a sumbace shi ai sujuda a kansa akwai hadisin Abdullahi bin Umar wanda yake ba da labari annahu jaa ila al-hajar al-aswad fa qabbalahu bin Umar ya tafi ga wannan bakin dutsen ya sumbace shi sai ya ce inni a'lamu annaka sayyidina Umar kai sayyidina Umar ya sumbaci bakin dutse yake cewa na san cewa kai dutse ne la taburru wala tanfa wanda hadisin yana tafi a cikin wannan babi insha Allah walaula anni ra'aytu an-nabiyya yuqabbiluka ma qabbaltuka in ba don naga annabi ya sumbace ka ba da ban sumbace ka ba kaga bayan annabi ya taba wannan bakin dutsen kuma ya sumbace shi sayyidina Umar yayi kamar yadda muka ce hadisin yana zuwa yana sahihul bukhari kitabul hajj babu ma zukira fil hajar al aswad da kuma sahihu muslim kitabul hajj babu istihbab takbil al-hajar al-aswad fi tawaf a littafin bidayatul mujtahid kitabul hajj kenan yana juz'i na farko shafin 248 ibn rushd yace wattafaqu ala anna min sunnati tawaf har yanzu malaman suna sun ittifaki akan cewa yana daga sunna na dawafi istilamar ruknain al-aswad wal yamani lirrijal duna nisa suwaye ake son su je su taba wannan dutsen maza banda mata wanda shi ma maganarsa tana tafi insha Allah maza ake son su je su taba wannan banda mata ittifaka saboda akwai hadisin Aisha wanda ta yi magana akan wato zuwa taba wannan dutsen ga mata wanda in ka duba a yanzu ba hakan bane mata suna tirmitsi da maza akan sai su ma sun taba abinda malaman suna suka yi jima'i a kai shine maza su ne aka ce yana da kyau su je su taba wannan dutsen kuma babu sabani a kai sannan ya ce wa kazalika jima'u ala anna tadbil al-hajar al-aswad khassa min ne tawafin kadara. sumbatar wannan dutsen yana daga cikin sunonin dawafi amma sharaɗinsa idan mutum zai iya domin tabawa ya fi sauƙi a kan sumbatan ka samu tabawan ma aiki ne bare a ce ka ɗora bakinka a kai <clears throat> tana yi wa a danna mutum har ma mutum ya kai ga rasa ransa saboda haka yasa yake cewa in mutum ya iya tun a zamaninsa kenan bare yanzu akwai hadisin abdullah bin umar wanda muke magana wanda na fara magana a kai wato yana cewa eh, na fi ya rawaito yana cewa ra'aytu ibn umara yastalimu al-hajar bi yadihi thumma qabbala yadahu abdullah ibn umar ya taba wannan bakin dutsen da ya taba sai ya sumbaci hannunsa maimakon taba maimakon sumbatar dutsen ya sumbaci uh, ya taba dutsen sai ya sumbaci hannunsa da ya taba dutsen da shi wakala sai ce ma taraktuhu munzu ra'aytu rasulullahi yaf'aluhu ce ban bari ba tunda ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hadisin yana sahihu muslim yana kitabul hajji babu istihbab istilam rukunain al-yamaniyyin ah, haka al-imam an-nawawi yace don haka fi istihbab takbil al-yad ba'da istilam al-hajar al-aswad idan mutun ya taba bakin dutse da hannunsa to sai sun baki hannun saboda hadisin abdullahi bin umar فهذا الحديث محمول على من عجز عن Hajar. الحجر to kaga mataki na farko shine ka taba dutsen ka sumbaci dutsen da bakinka kai tsaye idan baka iya ba ka taba dutsen ka sumbaci hannun da ka taba dutsen don haka ya ce wa illa falqadiru yuqabbilu Hajar. wanda zai iya abinda aka fi so shine ka sumbaci dutsen da bakinka wala tasiru fil yaji alal istilami biha ba wai dan ka taba da hannu shikenan ba idan ka taba dutsen da hannunka kuma sai ka dora bakinka akan dutsen akan dace da wani lokaci da mutane ba su da yawa har ma mutum ya samu haka amma yana da wahala a yanzu وهذا الذي ذكرناه من استهباب تكبيل اليد بعد بعد الاستلام للعاجز هو مذهبنا ومذهب الجمهور الإمام النووي yace wannan ita ce mazhabar akasarin malaman sunna akan cewar abu na farko shine dai ka sumbaci dutsen ana son ka taba dutsen kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hadisin Jabir ka taba dutsen sannan abu na biyu ka sumbaci dutsen akasarin malamai sun yi magana akan wannan shi yafi to idan baka iya batar dutsen ba idan ka taba dutsen da hannu sai ka sumbaci hannun naka akwai hadisin Abdullahi bin abbas yace tsafan annabi sallallahu alaihi wasallam bil ala ba'irin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi kan raƙumi yayi dawafin kaaba akan raƙumi kullama ata rukuna duk sa'ilin da ya taho wannan kusurwan ashara ilaihi bishe in kana inda huwa kabbar sai manzon Allah ya yi ishara ga wannan dutsen kuma yayi kabbara hadisin yana sahih bukhari yana kitabul hajji babu takbiri inda rukun wanda ke magana akan wani abu wanda bai zo cikin hadisin jabir ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara idan ya iso ga wannan kusurwan manzo Allah sai yayi ishara tunda yana kan raƙumi yana kan raƙumi sai yayi ishara ga wannan dutsen yayi kabbara wata riwayar yace tafa fi hajjatul wada' abdullahi ibn abbas ya ce a hajjin ban kwana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi ala ba'irin akan rakumi yastalimu rukuna bi mihjan yana sumbatar wato yana taba wannan rukunin da wata sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata sanda a hannunsa kamar yadda zo cikin lisanul arab al mihjan al asal mi'wajja sanda ce da take lankwashe sanda ce da take lankwashe kamar misali yadda tsarin lema yake manzo Allah yana rike da ita yana kan rakumi sai ya taba wannan dutsen da wannan sanda hadisin yana sayu muslim kitabul hajj babu jawazi tawafi ala ba'ir akwai hadisin Aisha ita ma ta yi magana akan haka Allah ya kara mata yarda qala tawafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' hawla al-ka'ba ala ba'irihi Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi ya yi tsawafi gewayen ka'aba yana kan rakuminsa yana kan rakuminsa wannan rakumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau ya taho makka yana kan wannan rakumin ya yi tsawafin ka'aba yaskalimun rukuna yana taba wannan kusurwan karahiyata an yubraba an an saboda manzon Allah ya bayi son wato a daki mutane game da shi saboda mutane suna so su ga manzon Allah su zo kusa da shi saboda haka sai manzon Allah yake kan rakumi in Aisha Allah ya kara mata yarda yana kan rakumi don haka kana ganin sa ba sai ka yunkuri ka taho kusa da shi ba manzon Allah sai ya mika sanda ya ya taba anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya sawa a matsa da mutane ya taho har jikin wannan dutsen ya taba da hannunsa amma manzon Allah bai yi haka ba sai yana taba shi da sanda saboda ya kyale mutane su ma samu damar yi hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da kitab al-musannaf na ibn abi shayba yana fi fi tawafi ala rahila man rakhafa akwai hadisin abdullahi ibn abbas yace jaa rasulullah me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan raqumi wa kadishtaka bashi da lafiya a lokacin fa tawafa bil baiti ala ba'irin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawafin ka'aba yana kan rakumi wa ma'ahu mihjanun yana rike da wata sanda kullama marra ala alhajar istalamahu duk sa'ilin da yazo wuce wannan rukunin duk sa'ilin da ya iso wannan kusurwan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wannan dutsen da wannan sandan a littafin zadul ma'ad ibn al-qayyim al-jawziya yayi kokarin hada hadisin Jabir da muke karatunsa da kuma hadisin abdullahi bin abbas da hadisin aisha saboda hadisin abdullahi bin abbas da aisha sun nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi a kan raƙuri amma shi jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi a kan sawayensa saboda lokacin da aka iso da hannunsa ya taba wannan dutsen da hannunsa ya taba dutsen sannan ya yi sassarfa ya zagaye ka'aba sau uku kafin nan ya yi tafiya yana zagaye ka'aba sau hudu shine ne imam shafi'i yi bayani a kai wanda ibn qayyim al ya ya kawo a littafin zadul ma'ad yana juz'i na biyu shafin 212 al-imam shafi'i ce amma sab'uhu lazi tafa limakdamihi hadisin jabir yana magana ne akan isowan annabi garin makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin makka yi dawafi dawafin da yayi ba a akan rakumi ne a kafafunsa ne yana isowa akan kafafunsa ya isa jikin Ka'aba ya taba wannan dutsen manzon Allah ya sassarfa wato ya zagaye Ka'aba sau uku sannan ya tafiya ya zagaye Ka'aba sau hudu fa mai qadamai li'anna jabirin haka an fihi annahu ramala salasa ashwaq salasata ashwaq wa sha arba'a ya يجوز أن يكون an يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا fi sab'il wahid to taya aka yi aka samu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan raƙumi to wannan ba ba dawafin isowa makka ba dawafi ne lokacin da aka dawo daga arfa kaga lokacin an dawo arfa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawafin akan raƙuminsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan kafafunsa manzon Allah yayi dawafi akan raƙumi وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر الإمام الشافعي يجي رانا صلى kaga ranar sallah ake tawaful ifaba wanda an dawo daga an dawo arfa kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho wannan tawafi akan rakumin sai wannan ya zo cikin tahzibu sunan na ibn Jauziya. yana mujallar da biyu shafi na 374 saboda haka ibn qayyim yace ya kamata ka kiyaye abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatatu anwa'in abubuwa guda uku sahhat anin nabiyyi gaba ɗaya uku dinnan sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na daya shine takbiluhu sumbatar bakin dutsen jikin ka'aba directly manzon Allah ya sumbaci wannan dutsen ya tabbata sunnar manzon Allah ibn al-qayyim al-jawziya yace wa huwa a'laha wannan ma shi yafi wato shi aka fi so ba wai tabawan ba saboda idan mutum ya sumbaci wannan dutsen kaga ya taba kuma ya sumbace shi amma idan aka ce ya taba ne da hannu fa tabawa bai isar bai isar ga sumbata ba tabawa da hannu ne kawai amma sumbata in mutum ya sumbaci wannan bakin dutsen kamar ya taba shi tunda jikinsa zai taba wannan dutsen kuma ya gashi ya dauki hukuncin wato ya sumbace shi wa taqdilu yadihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wasilamuhu na farko shine ya sumbace wannan dutsen shi yafi daraja wato inda zaka samu damar sumbatar bakin dutsen wani shi ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mataki na farko mataki na biyu islamuhu shine hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wannan dutsen ya taba kawai wa takbilu yadihi bayan ya taba ya sumbaci hannunsa wannan shine mataki na biyu na uku fa wal isharatu ilaihi bil mihjal manzo Allah lokacin da aka dawo daga arfa lokacin da ya taho tawafi akan raƙumi yana rike da sanda sai yayi ishara ga wannan wato bakin dutsen wa takbiluhu hukuma ya sumbaci wannan sandan ya yi ishara ga wannan bakin dutse ya sumbaci sandansa a nan waɗannan abubuwa guda uku ibn al jauzi ya ce gaba ɗayansu sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> to a nan sai a zo maganar kabbara wanda shi ma babu shi a hadisin babu Jabir wanda ya kamata ka san da shi ibn hajar a cikin fathul bari mujallar na 4 shafin 277 ke je fi hiski babu takbir inda rukunin aswad fi kulli taufa duk sa'ilin da mutum ya yi dawafi zai yi kabbara idan ya iso wannan kusurwan da bakin dutsen yake ka zagaye ka'aba ka iso wannan kusurwa za ka yi kabbara wannan kabbara ya tabbata sunnar manzon Allah yana cikin umdatul qari na alhafiz hafiz sharhin sahih bukhari mujallar tara shafi na 256 akwai hadisin da ya zo cikin al-mu'jam kabir na al-imam at sanadin jayyidin kana idza talama ar-rukna qala wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai taba wannan bakin dutsen to yana abu biyu bismillahi wallahu akbar wannan shine idan zai taba dutsen zai ce bismillahi wallahu akbar abubuwa guda biyu zai bismillah kuma ya yi kabbara amma idan ya zagayo wajen dawafi kabbara kawai yake sai ce allahu akbar wannan riwaya guda ke kuma ibn hajar cikin a talkisul habir ya ce sanadul hadith sahih yana juz'i na biyu shafi da 241 na biyunsu shine a samu a ƙara da hailala a ƙara da hailala nan ma ya samu hadisi ingantacce wanda Alimamu Ahmad ya rawaito yana kuma a sunan kubra na Alimamu imam al hadisin Sayyidina Umar hadisin Sayyidina Umar wanda shi ma yana tafi a gaban insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Umar innaka rajulun qawiyyun kai mutun ne mai karfi wato kakkarfa la tuzahim alal hajari kada ka shiga tirmidhi saboda za ka taba wannan dutsen fatu'udhi za ka kai ga cutar da mai rauni za ka kai ga cutar da mai rauni sai mazu Allah ya ce masa in wajadta khalwa fastalimhu in ka samu kafa in ka samu kafa aka samu dama lokacin da ka'aba ba ta jama'a to ka je ka taba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga masa sayyidina Umar wa illa in ko ba a samu wata kafa ba mutane sun yi cikowa fastaqbilhu sai ka fuskanci inda bakin dutsen yake ka fuskance shi wa kabbir kai kabbara wa hallil kuma kai hailala kaga an samu kari idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai taba bakin dutse yana cewa bismillahi wallahu akbar idan ya zaga ya dawa yana cewa allahu akbar na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masayid na umar idan akwai cikowa wato a ɗakin ka'aba to karka matsa sai ka je ka taɓa wannan dutsen karka matsa saboda haka abinda za ka yi ka fuskance shi ka yi kabbara ka yi hailala ka yi kabbara ka yi hailala wanda yana cikin manasikul hajji wal umra na albani shafi na 21 me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sayyidina umar taba wannan dutsen yana da falala babu shakka amma malamai suna cewa innal istilama sunna wa taharruzu an azal muslim wajibun ka tsare kanka karka cutar da musulmi wajibi ka tsare kanka kada ka cutar da musulmi wajibi shi ko taba dutsen sunna ne kaga wajibi na gaba da sunna saboda haka wajibin ka kiyaye kanka baka cutar da kowa ba ya fi ƙoƙarin ka tsayar da sunnar da za a samu ka cutar da wani saboda za a auna sai a tarar da cewa zunubin da ka samu na cutar da mutane ya fi ladan da ka samu na wajen ƙoƙarin raya sunna saboda ka sai zama aikin banza wannan dalilin ya sa manzon Allah ya ce masa kada ka matsa sai ka taɓa wannan dutsen saboda kar ka cutar da wani mai rauni kuma wuri ne wanda duniya ta haɗu akwai yara akwai manya akwai tsofi gabas da yamma kudu da arewa mutane sun taho suna kokarin su taba saboda samun dacewa da falalan taba wannan dutsen don haka idan ka ga wurin akwai cikowa haka bari kuma idan da za ka yi kiwon ka'aba din insha Allah za ka iya tabawa ba tare da ka tura mutane ba saboda akwai lokaci wanda ka'abar ba a samun cikowa a cikinta komai yawan jama'a idan dai kana zuwa ka'aba kana kiyaye lokuta zaka tarar da lokacin da mutane ba su da yawa duk sa'ilin da mutane ke da yawa to ka bari shine mafi dacewa wanda ya zo cikin eh, fathul kadir yana juzu na biyu shafi na 449 ibn taymiya cikin sharhul umda yana cewa min sharti min wanda wannan maganar da annabi yi ma sayyidina umar ya nuna cewa sharaɗi ne ga ɗawafi sharaɗi ne ga ɗawafi al'istikbal sai an fuskanci wannan kusurwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa illa fastakbilhu wa kabbir wa hallil in kuwa ba za ka iya isa ka taba wannan dutsen ba idan ka iya isowa ka taba dutse dama ai ka fuskanci dutsen amma idan ba za ka iya ba daga nesa sai ka fuskanci dutsen haka manzon Allah ya faɗa saboda ka ya zama sharadi sharadi na ainihin uh, wato dawafi sharadi ne na dawafi ka fuskanci wannan dutse kafin ka fara fala ya juzu an yabtadi at-tawaf ghayra mustaqbilin lirukn ga wanda zai fara dawafi kenan tilas ne sai ya fuskanci wannan dutse yayi kabbara kafin nan ya juya ya kama dawafi kaga anan an samu Kari wato shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina umar wa illa fastaqbilhu wa kabbir wa hallil idan kana kana idan zaka fara dawafi idan zaka fara dawafi zaka ce bismillah Allahu akbar lokacin da zaka taba wannan dutsen eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina umar idan ba zaka iya tabawa ba fa ka ce kai kabbara kai hailala wato ya kulu kulla hazal hajar lailaha ilaha illallah wallahu akbar saboda yi yasa malamai ke cewar farkon tawafi dole ne mutum ya fuskanci ka'aba dole ne kamar yadda ibn taymiya ya faɗa saboda wannan lafazi na manzon Allah ga na Umar dole ne eh, ka taba ka'aba in baka iya tabawa ba to dole ne ka fuskanci wannan kusurwan in ka fuskanta zaka ce bismillah Allahu akbar sai ka fuskanta in baka fuskanta ba imin taimi ya yi ce tsawafin bai inganta ba saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace da aikin manzon Allah yanda annabi yayi haka kuma ya yi umarni ga sahabbai to idan kana dawafi duk sa'ilin da kai so nan zaka yi Allahu akbar a samu ƙari kana iya ƙarawa da la ilaha illallah wallahu akbar akwai hadisin da zo cikin sahih ibn khuzaima abdullahi bin sa'ib al-makhzumi yake ba da labarin ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam baina rukuni bani jumah wa rukuni al a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawafin ka'aba idan ya taho rukunul shi shine rukunu bani jumah da kuma rukunul aswad tsakanin rukunul yaman da rukuni na bakin dutse manzon Allah yana cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wato cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala babu wata addu'ar da aka ji manzon Allah yana yi a lokacin dawafi sai wannan kadai dan manzon Allah ya karantar da kai in ma addu'a zaka yi ga wacce ta dace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu daga azabar wuta ai mutum ya gama samun gata duniya da kiyama shikenan ba sai ka wahal da kanka ba hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 1666 kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jena wannan addu'ar ba illa tsakanin rukunul yaman da kuma rukunul aswad ba wai ya nuna cewar sauran gefen ka'aban ba a addu'a ba maza Allah ya yi shuru mutane ba su ji abin da yake fada ba amma a daidai wannan ɗan tsakani sai maza Allah ya fada suka ji yana nuna cewar shi ɗawafi ba shi da wata addu'a ta takamaimiya wacce maza Allah ya tsaida mana addu'a da dukkan tana dacewa matukar addu'a nan wato ba saba ka'ida ba amma kada ka bar wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da saboda addu'ar ta zama jagora gare ka duk abin da za ka nema kar ya wuce mai kyau duniya mai kyau kiyama da tsaron Allah daga azabar wuta wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a kuma ita ce addu'ar da tafi dacewa ga mutum don haka eh, shi dawa ba shi da wata addu'a da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewar yayi riko da ita a nan ne zaka ga kuskure mutane sun rubuta littafai na addu'a za ka ga mutum yana dawafi yana ta karanta littafin addu'a kuma yana wahal da kansa dawafi ba lallai ba ne ka yi addu'a da larabci da hausa da fillanci turanci duk ka za ka iya saboda haka kai ta roƙon allah bukatunka da harshenka maimakon ka riƙe littafi kana karantawa saboda ta yiwu littafin ma da kake karantawa baka san fasara abin da kake faɗa ba bare wannan addu'ar tana daukan malamai na ganin tana daukan salo na bid'a saboda ana samun wani yana yi wasu na amsawa wanda yana tada hankulan waɗanda ke dawafi ya raba su da nutsuwa saboda ihu da waɗannan suke ya hana ka kai ka samu nutsuwar da zaka roki Allah subhanahu wataala don haka ita wannan addu'a da mutum zai wasu na amshi gaba ɗaya ba shi da asali a sunnar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi addu'a jama'a suna amsawa ba kowannan ayar da ya karanta ta suratul baqara wato aya ta 201 rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina azaban nar kowannan ayar da manzon Allah yake karantawa Abdullah bin Sa'id al-Makhzumi ya ce ya ji manzon Allah yana faɗa bai ce ya ji jama'a suna amsawa ba ai ya riga ya ce jama'a su koyi aikin hajjin su akwai hadisin Abu Tufail shine Amir bin Wasila Ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti ala ba'irin ni ma na ga manzon Allah yana a kan rakumi wa yastalimu bi mihjan yana taba bakin dutse da wata sanda wa yuqabbilu mihjan idan ya taba dutsen da wannan sanda eh, eh, sai kuma ya sumbaci sandan hadisin yana sahihu muslim sunan abi dawud يطوف بالبيت على راحلته يستلم يستلم الاركان sun ثم يقبله kaga ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya taba wannan bakin dutse da sandar yana sumbatan sandar wanda anan musamman dai ga masu ta al Malik wajen sumbatan ake cewa ba sumbata ne wanda za a ji iska ya fito ba kar ka yi wato sumbata da za a ji iska sai dai ka taba da baki shine ka sumbata wanda bai da wata ma'ana ka duba hashiyatul imam ad-dusuki yana na fadin biyu shafi na 41 haza laysa bi shay tun da an ce yana sumbata ka dora eh, wato sandar da ka taba ko hannun da ka taba ka dora a bakinka ka sumbata ko da iska ta fito wannan ba laifi bane abu na ƙarshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne su juda a kan wannan dutsen don abubuwan suna da yawa ya sumbaci dutsen ya taba dutsen ya taba dutsen ya sumbaci hannu ya taba dutsen da sanda ya taba dutsen da sanda ya sumbaci sandan sai abu na ƙarshe shi ne ya yi su juda kuma a kan dutsen waɗannan abubuwan yana da kyau mutum ya kiyaye su saboda dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ya ce ra'aitu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kabbalahu wa sajada alai naga sayyidina Umar ya sumbaci wannan dutsen kuma yayi sujuda akai bayan sayyidina Umar yayi haka sai ya ce ra'aitu Rasulullahi fa'ala hakaza naga manzon Allah yayi haka fa fa'altu shi yasa ni ma nayi kasan sayyidina Umar yana cikin malaman Abdullah bin Abbas Allah ya kara musu yarda sayyidina umar ya sumbaci wannan bakin dutsen bayan ya sumbace shi yayi sujuda a kansa bayan yayi saboda jama'a za su ce kai ina ka samu yace na ga manzon Allah yayi shi yasa nayi kafin ma a tambaya yana asudan kubra na al-imam al bayhaqi sahih ibn khuzaimah musnad al-imam abi ya'la shi ma hadisin yana cikin wannan babi za mu iso gare shi don haka a tartib inda eh, jumhurin fukaha yanda sunnar ta zo na taba wannan dutsen da farko mutum ya taba dutsen da hannunsa ya sumbaci hannunsa ko kuwa ya sumbaci dutsen kai tsaye wanda biyu ya tabbata sunnar manzon Allah fa in lam yastati an yuqabbilahu qabbala yadahu idan mutum ba zai iya sumbatar dutsen kai tsaye ba sai ya taba dutsen da hannunsa ya sumbaci hannun fa in lam idan mutum ba zai iya ba fa an yastalimahu bi yadihi istalamahu bi shay'in fi yadihi abinda ke hannunka in sanda ce in wani abu ne ka taba dutsen in ka taba kabbala zalika shay sai ka sai ka sumbaci wannan abin da ka taba dutsen amma mu lura wannan dutsen kadai ake ma haka a jikin Ka'aba wanda shine duk abin da malaman sunna suka faɗa gaba ɗaya malaman suna sun ce banda wannan dutsen da ke jikin ka'aba babu wata kusurwa da take da wannan dama illa dai rukun liman shi kuma taba shi kadai ake ba a masun batar hannu fa in yastati ashara ilayhi waqtafa bi in mutum bai iya sai yayi ishara gare shi amma idan kai ishara ga wannan dutsen to ba za ka sumbaci hannunka ba sanda ya zo cikin hashiyatul imam da dusuki wal ishara inda muhazati al-hajar al-aswad takunu bil yad idan ka kana zagaye ka'aba ka daidai wannan kusurwa ba za ka iya zuwa ka taɓa dutsen ba to sai kai mar ishara da hannunka na dama kadai kada ka yi ishara da hannuwa biyu kamar mutum mai kabbaran sallah wanda shine abin da jama'a suke da yawa yana cikin manasikul hajji wal umra wal mashru'u fi ziyara na ibn al-usaymin shafin 116 yana cewa isharar da ya tabbata suna shi ne a yi da hannun dama ka yi ishara kuma ba za ka sumbaci hannunka bayan ka yi isharan ba ana sumbatar hannu idan an taba dutsen da hannu ana sumbatar sanda idan an taba dutsen da sanda yana manasikul hajji wal umra na albayanci ne fil kitabi wa sunna wa shafi na 48 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله في مسألة تأكو وانا حديث جابر بن عبد الله يجي فرمل ثلاثا ومشى أربعا bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kusurwan ka'aba sai ya yi sassarfa sau uku kuma ya tafiya wato ya uku zagayen ka'aba sau uku ya tafiya yana zagaye ka'aba sau huɗu. wannan magana ta jabir tana bukatan bayani kamar akwai wata riwaya da ta zo cikin sahihu muslim na kitabul hajji babu istihbabin ramli fi tawafi wal umra jabir ya ce inna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam lamma kadima makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin makka atal hajara sai ya tafi ga wannan dutsen dutsen da yake jikin ka'aba fastalamahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shi thumma masha ala yaminihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya ta sa ta daman wannan dutsen ba hagunsa ba faramada salatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sassarfa ya zagaye ka'aba sau uku wa masha arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya yana zagaye ka'aba sau hudu sannan akwai riwaya da yake cewa inna rasulullahi ramalla salasata abwab min alhajari hajari ila al-hajari annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan gudu ba gudu din ba ya zagaye ka'aba gewaye uku daga dutse zuwa dutse daga wannan dutsen ya zagaya ya dawo ya kuma zagayawa ya dawo ya ƙara zagayawa ya dawo sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana gudu waɗannan riwayoyin suna sahihu muslim kitabul hajji babu istihbabir ramli fi tawaf wal umra wa fi tawaf al awwal min al hajji kuma shi ma hadisin yana tafe insha Allah a cikin wannan babin al imam an-nawawi yace wannan magana ta Jabir ta tabbatar mana da wasu ka'idoji na dawafi na daya anna tawaf sab'u tawafat wannan hadisin na jabir ya tabbatar da cewa dawafi gewaye ka'aba sau bakwai gewaye ka'aba sau bakwai idan ya gaza haka to dawafi bai cika ba saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kenan anna sunnata aidan ar-raml fi salati al-awwal wanda jabir ya tabbatar mana ya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ayi sassarfa ya zama a zagaye uku na farko wa yamshi ala adatihi fil arba'i al-akhirah zagaye hudu na ƙarshe fa mutum ya yi tafiyar da ya saba tafiya yadda ka saba ba wai gudu ba ba sauri ba ka zagaye ka'aba sau hudu na ƙarshe amma uku na farko ana son ka yi gudu ba gudu ba tafiya ba tafiya ba wanda shi ake kira an ramlu Shi ne Alimamin nawawi ya fassara abin da ake nufi da an ramlu ramalu asra'ul mashi ma'a taqarubil khutwa ya zama kana sauri amma takunka kuma kurkusa taku inda kake taku baka wato buɗe kafafunka ya zama takun kana yi kurkusa amma kuma kana yi da sauri wanda shi ake kira arramzu saboda idan aka ce ka ruga a guji zaka banke mutane lokacin da ake dawafi amma idan kamar jogin kenan kana kamar gudu amma kuma kana wuri guda ba tare da kayi abin nan ba kafafunka sawayenka suna kusa da juna to shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar dai a ce wato yana yana yana sassarfa yana kamar gudu kamar sauri kamar tafiya wa huwa al-khabab da larabci yace wala yustahabbu ar-ramlu illa fi tawafin wahidin amma shi wannan sassarfa da ake magana din malamai gaba ɗaya sun tabbatar ba mustahabi bane illa ga dawafi guda ɗaya kawai shine dawafin da kai lokacin da ka iso makka wanda shi ake kira tawaful qudum tawaful qudum tana iya zuwa fi hajjin aw umra Tawafin qudum tawafin isowa makka tawafin da zaka yi lokacin da ka isa makka wannan tawafin ne kadai ake son zagayawarka na ɗakin ka'aba uku na farko ka dinga sassarfa illa iyaka amma idza tafu fi ghairi hajjin aw umra fala ramala wala khilafa al-imam an-nawawi yace in banda dawafil qudum dawafin da mutum yayi a lokacin da ya iso makka babu wani dawafi da ake son kai sassarfa kamar misali in ka riga ka shiga makka ka riga ka sauke umra zaka zo kai dawafi na nafila ba dalilin da zai sa kai wani sassarfa tafiyar ka kawai zaka yi ka zagaye ka'aba sau bakwai shikenan malamai sun yi ittifaki akan haka in ji al-imam an-nawawi Allah masa rahama ولا يسرع أيضا في كل طواف حج وإنما يسرع في واحد منها قال والإبطباء سنة في الطواف akwai abin da ake kira al wanda wanda shine bude kafaɗa wanda bai zo cikin hadisin Jabir ba amma hadisin sa yana tafe nan gaba insha Allah shi ma yana daga cikin sunna ta ɗawafi wanda bai magana akai ba amma insha Allah kafin a kare babi din da za a kawo gare shi wanda shi ma malaman suna sun ittifaki a kansa to hadisin jabir ya tabbatar mana kuma da wani abu wato shine ina ake fara ɗawafi daga jikin wannan dutsen hadisin jabir ya tabbatar mana da haka kamar riwayar da na karanta jabir ya ce kadima makkata lamma kadima makkata atal hajara fastalamaku thumma masha ala yaminihi kaga thumma masha ala yamini fara mala salatan wa masha arba'an me annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yi lokacin da ya iso ɗakin ka'aba ya iso wannan kusurwa wanda bakin dutsen nan yake jiki yana isowa ya taba wannan dutsen yana tabawa jabir yake summa masha ala yamini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama tahiya wato ta daman wannan dutsen ba ta hagu ba ta damansa kaga ya nuna cewar daga cikin wannan dutsen ake fara dawafi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi kuma ba shi kadai ba da labarin ba akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wato masomin dawafi shine jikin wannan kusurwa din babu ko sabani akai babu wani sabani akai wato nan ne shine nan ne ake farawa kuma da zaran mutum ya taba wannan dutsen zai fara sassarfa din idan ya samu tabawa idan bai samu tabawa ba ya fuskanci wannan kusurwan ya yi bismillah da kabbara sannan sai ya fara sassarfa ya kama zagaye ɗakin ka'aba wanda shi ne tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu sabani a kai yana kitabul ijma na ibn barri shafi na 163 yana sharhul muwatta na imam az zarqani a mujallar nabi shafi na 404 da kuma littafin al-muhalla na ibn hazmi a mujallar na bakwai shafi na 95 hadisin jabir ya tabbatar mana cewa dole ne mutum ya fara dawafi daga alhajarul aswad kuma hadisin ya tabbatar mana dole dawafinka ya zama kana zagaya ka'aba alhali dakin ka'aban yana hagu da kai saboda jabir ya ce ma masha ala yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallam yi tafiya ne ta damansa wato dakin ka'aba yana ta hagunka ka'ida ne ya ji ta an ya sariki ya zama ka'aba tana hagunka kama da yake shaidan ba zai rabu da mutane ba Allah ya mana tsari za ka tafi ka ga mutane suna abin da suka ga dama wani matsafi ne ya gaya masa in kaje ka yi dawafi ka sa ka'aba ta dama maimakon ka sa ka'aba ta hagu saboda ka zai yi dawafinsa shi kuma yana zagayawa in ka sa lura sai ka ga wani yanayi ana samu yan najeriya waɗanda ke wannan allah ka tsare mu asali dawafi ana sanya ka'aba ta hagu haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda malamai suka magana akai akan cewa sharadi ne wajibi ne yana cikin kitabun majmu na al-imam an-nawawi a mujallal na 8 shafi na 62 akwai hadisin Jabir da yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka karanta lamma qadima ta atal hajar fastalamahu thumma masha ala yaminihi faramala salatan wa masha arba'an yana sahihu muslim kitabul hajji babu ma ja'a anna arafa kullaha mawqif fa shahid qawluhu thumma masha ala yaminihi ya'ni yaminul hajar yaminul hajar al aswad fa yakunu al baytu an kaga dakin ka'aban yana hagunka dakin ka'aba yana hagunka in ka duba littafi almugni na ibnu qudama malamin ya yace fala yajzi'uhu at-tawafu munakkisan mutum ya zama ya yi dawafi ya sa ka'aba ta dama dawafinsa bai inganta ba saboda babu inda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka wa huwa an yaj'alu al-bayta an yaminihi wa talzamuhu iada kuma dole sai ya sake wannan dawafin idan dawafin ya shafi wato eh, aikin haji ko umararsa ibn al-usaymin a littafin asharhul mumti yayi bayanin wato hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala hikimomi da dama waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya game da ɗawafin nan ka lura da cewar ɗawafin ka'aba ana yin sa ne anti-clockwise wato saɓanin yadda agogo ke tafiya saboda za ka zagaye ka'aba ne kana bi ta kai kana damar ɗakin ka'aba ɗin ka'aban na hagunka a maimakon ka'aban na damanka ya yi maganganu ya kawo dalilai daban-daban daga cikin waɗannan dalilai yana cewa innal qalba min al yasari ai zuciyar dan adam tana gefen hagu ne zuciyar dan adam ba ta gefen dama tana tafi wato tana kwance a gefen hagunsa to idan kai dawafin ka'aba ka'aba tana hagunka zuciyarka ta fi kusa da ɗakin ka'aba akan kai dawafi ka'aba tana damanka saboda zuciyar tana nesa da ɗakin ka'aba Wahuwa huwa uh, baitun baitu ta'zimin lillahi azza wa jalla ga daki ne wanda ake girmama Allah subhanahu wa ta'ala wa mahallu ta'zimillah wa mahabbatihi dakin Ka'aba wuri ne na girmama Allah wuri ne na nuna son Allah fasara min al-mudassib an yaj'al al-baita an yasarihi saboda haka mafi dacewa dakin Ka'aba ya zama yana hagunka liyaqruba mahallu dhikrillahi wa ibadatihi wa ta'zimihi saboda mahallin zikirin Allah da bautan Allah da girmama Allah subhanahu wataala min albayt min albaitin almu'azzam wannan ɗakin ka'aban ya zama yana kusa da zuciyarka ba yana nesa da zuciyarka ba fa yakunu alqalbu muwaliyan lilbayt saboda haka zuciyar za ta zama to tana jibintar ɗakin ka'aba idza ja'ala alka'bata an yasari wa zakara hikmatun zakaraha ba'd ulama wato wannan yana daga cikin hikimomi da wasu malamai suka gano dalilin da yasa ake tsawafi ka'aba tana hagu maimakon ka'aba tana dama sai ibn al-usaymin ya ce akwai dalilai da yawa da malamai suka yi magana akai da hikimomi wanda in ka dubi tsarin halittar Allah hatta taurari tauraro yanda mutane ke tsawafi haka shi ma yake tsawafi a sararin samaniya duk taurari haka suke tsawafi daga sama har ƙasa saboda haka tsawafi sai ya dace da tsarin halittar Allah subhanahu wataala yanda dan adam yake tsawafin Ka'aba a nan ƙasa haka kuma taurari suke tsawafin Ka'aba suke su suma a sararin samaniya tunda manzon Allah ya tabbatar mana Ka'aba da kake gani ba ita dai ce ba hatta mala'ikun Allah subhanahu wataala suna yin a wato a cikin sama don haka tsawafi ibada ce mai girman gaske kuma tsarin tsawafin sai ya dace da tsarin yadda sauran halittun Allah suke bautan Allah ibn al ya ce to ko da ba ma bayanin waɗannan hikimomi ba a hammuha ittiba'u sunna idan aka ce manzon Allah yayi ai ko ba a gaya ma hikima ba magana ta kare ba daidai bane ne zama kai dawafinka ka sanya ka'aba ta dama sai dai ka sa ka'aba ta hagu wanda shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Mas'ala ta hudu jabir ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama dawafi ya zagaye ka'aba sau bakwai sun ma'ata makama ibrahim fasalla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi makamu ibrahim yayi yi sallah yana sahihu muslim hadisi na 2218 ya ce sun manafaza wata riwaya kenan sun manafaza ila makamu ibrahim alaihi salam faƙara'a manzon Allah ya karanta aya ta 125 ta suratul baqara wattakhizu min maqami ibrahim musalla ku riki maqamu ibrahim ya zama wurin sallah faj'ala al-maqama bainahu wa bainal bayt sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya maqamu ibrahim tsakaninsa da dakin ka'aba yace kana ya qara'u fi rak'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun to wani babban abu wanda ya kamata mu lura jabir ya ce wa rafa'a sautahu yusmi'un nasa manzon Allah ya daga muryarsa don mutane su ji irin surorin ma da ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga muryarsa don jama'a su ji surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wanda shi yasa karanta waɗannan surori guda biyu din shine mafi dacewa ga ainihin nafila na bayan tawafi hadisin yana sahih bukhari babu eh, man tafa bil baiti idza kadima makka qabla an yarji'a ila baitihi thumma salla rak'atayn akwai hadisin abdullah bin umar wanda al-imam al-bukhari ya rawaito yace inna rasulullahi kana idza tafa fil hajj aw al-umra awwala ma yaqdam abdullah bin umar yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam farko ya iso makka zai yi dawafi imma aikin haji ko umra sa'a salasata atwafin wa masha arba ba sajada kai kamar yadda Jabir ya bada labari shi ma haka ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam inda zai yi dawafi na shigowa garin makka to yadda jabiri ya siffanta haka Abdullahi bin Umar ya siffanta haka nan al bukhari ya rawaito hadisin Abdullah bin Abi Aufa shi ma ya tabbatar da haka yana cewa i'tamara rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra ya taba yin umra fa tawafa bil bait yayi dawafin ka'aba wa salla khalfa al maqami rak'atayn manzo Allah yayi salla a bayan maqamu ibrahim yayi salla raka'a biyu wa ma'ahu man yasturuhu minan nas a tare da shi akwai wasu waɗanda suka yi mai sutura akwai waɗanda suka yi wa annabi sutura kaga ba hana mutane wucewa ba amma an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sutura manzo Allah yayi wannan nafila raka'a biyu uh, don haka malaman sunna sun yi ijma'i akan cewa nafila raka'a biyu dinnan, nan inda yafi dacewa kai shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi me dalili saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi nafila raka'a biyu dinnan, sai da ya karanta aya ta 125 na suratul bakara wattakhidhu min maqami ibrahima musalla sannan ya tafi yayi sallah kaga ya nuna muhimmancin yin nafila a wannan gurin bare akwai hadisin sayyidina Umar da ya bada labari yana cewa shine ma ya taba cewa ina ma Allah ya shar'anta yin ibada a maqami Ibrahim sai Allah ya saukar da wannan aya kaga akwai falala kenan yin nafila a daidai wannan gurin kuma shi yasa za ka ga wurin da ka'aba ya fi samun cikowa kenan wannan gefen makamu ibrahim saboda falalar da take da shi wanda ya zo cikin alkur'ani ya zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la shakka yin nafila a wannan gurin shi ya fi daraja duk malaman sunna sun yarda da wannan saboda wannan ayar ta alkur'ani wattakhidhu min makamu ibrahim musalla ga kuma hadisai da aka samu hadisin jabir hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin abi aufa wanda duk sun tabbatar manzon Allah ya yi natila raka'a biyu bayan dawafi a bayan makamu ibrahim wannan gudun shi ya fi dacewa wannan in ka duba kitabul ijma na ibn al-munzir shafi na 62 ko bidayatul mustahid da kitabul majmu duk zaka ga sun ba da labarin malaman suna sun yi ijima'i kan wurin da ya fi dacewa a yi nafila na bayan gama dawafi shine makamu ibrahim bayan makamu ibrahim me yasa ake kiransa makamu ibrahim wato wani dutse ne allazi kama alaihi ibrahim wa alaihi salam inda bina'il ka'aba lokacin da annabi ibrahim ya zo gina ɗakin ka'aba akwai dutsen da ya hau kai yaronsa yana mika mar dutse yana ɗagawa yana ɗorawa shi na annabi isma'il suna gina Ka'aba cikin hikimar Allah sai wannan dutsen da Annabi Ibrahim alaihi salam yake kai ya fidda shatan kafafun Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim alaihi salam sawayensa suna kama da na manzon Allah wannan shine da sahabbai suka tabbatar daga wato zuriyar abdulmuttalib babu wanda ya samu sawu irin na annabi ibrahim sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sawun manzon Allah kafan sawunsa babu rami kafan sawun annabi sallallahu alaihi wasallam babu rami wato tsokan nama ne gaba daya inda idan annabi ya dora kafansa baka samun inda bai taba kasa ba ko ina zai taba kasa haka sawun annabi Ibrahim alaihi salam yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam sawunsa yake kaga kamar mu zaka samu in mutum ya taka ƙasa akwai inda a ƙasan tafin kafarsa akwai inda bai taba ƙasan ba amma shi manzon Allah ba haka bane to haka ma annabi Ibrahim sawunsa gaba ɗayansa tsokan nama ne annabi Ibrahim inda ya tsaya din nan sai ya fidda alama wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya bar wannan a matsayin mu'jiza ta annabi Ibrahim alaihi salam wata falala wanda Allah ya yi magana a kanta a cikin alkur'ani to wannan dutse sai zamanto yana gefen ka'aba asali kana uh, multafikan bilbaiti da can yana haɗe da dakin ka'aba ne wannan shine abin da ya zo a cikin littafin a tarihul kawim da makka uh, baitullahi karim yana mujallar na hudu shafi na goma cewa asali wannan dutsen yana cikin dakin ka'aba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina abubakar yana jikin ka'aba yana manne da ka'aba ba a raba shi da ɗakin ka'aba ba yana manne da ɗakin ka'aba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina abubakar thumma inna sayla jarafahu fi zamani umar zamanin sayyidina umar aka samu ambaliyar ruwa sai ya wato mirgino wannan dutse din falamma a akarahu anil baiti bid'ata azru'in lokacin sai na'umar a zamaninsa aka samu wannan ambaliyar ruwa sai na umar ya sa aka mai da wannan dutse amma sai ya ba da tazara tsakanin dutsen da ɗakin ka'aba wanda wannan tazaran ya sa kaga aka samu ɗan sarari inda ake dawafi tsakanin makamu ibrahim da kuma ɗakin ka'aba din wanda wannan dalilin ya sa malamai ke ganin ba laifi ba ne idan ma an ɗauke shi tun da zai iya kawo cikas ga ɗawafi me yasa sai na umar ya matsa da shi malamai sun yi magana hikimomi guda biyu na farko dalilin da ya sa sai na umar ya matsa da shi saboda a zamaninsa musulmai sun ƙara yawa fiye da zamanin manzon Allah fiye da zamanin na abubakar saboda haka in an je ɗawafi ya zama dutsen yana kawo cikas ga masu ɗawafi saboda haka sai na umar ya sa aka matsa da shi maslaha kenan maslaha ta dawafin ta fi zaman dutsen a jikin ka'aba saboda haka yi sa aka matso da shi to idan aka yi la'akari da wannan dan an ƙara matsawa da shi a yanzu ba laifi ba ne. tunda sai na umar ya aikata sai na umar kuwa yana cikin khulafa'ur rashidin annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin abinda sayyidina umar ya aikata bai zama bid'a wa qila li annahu amna lahu min as-sayf wasu kuma na cewa abin abinda yasa sayyidina Umar ya matsa da shi saboda idan an matso da shi to ba za a sake samun ambaliyar ruwa da zai mirgina shi ba an ba mu ruwan sarari inda zai wuce a zamanin da saboda in ka dubi yadda Ka'aba take tana kasan dutse ambaliyar ruwa ake mai karfi wanda ke wato gangarowa har jikin Ka'aba in banda yanzu da hukumar saudiya ta tsara magudanar ruwa ta gyara abin kuma har yanzu idan aka samu ambaliyar ruwa mutane na gani saboda haka sai na umar ya yi haka ne imma saboda ya wurin dawafi ya matse sai ya matso da shi baya ko kuma saboda ambaliyar ruwa da ake yawan samu idan an matso da shi kaga ruwan ya samu hanyar da zai wuce ba tare da ya sake mirgina shi ba wannan ya nuna cewar yin tawafi a bayan gurin yana da falala saboda nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yi amma duk da haka saboda maslaha rashin yin sa a gurin tunda yanzu jama'an da da suke zuwa aikin haji sun fi dayawa idan mutum ya matsa akan sai yayi nafila na bayan gama tawaf a wannan gurin to zai ƙara kawo tirmidhi ne wurin tsawafi. in ka duba al-mawsu'atu fiqhiyya Eh, mujallar na 29 shafin 133 malamai sun tabbatar lallai mafi falala shine mutum ya nafila a wannan gure mafi falala shine mutum ya nafila a wannan gure amma dan larura ta sa an matsa misali ko da a wani guri ne a cikin masallacin kai nafilar ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa dai abinda aka fi so din ne baka aikata ba kuma la'akari da cewar mutane na cikowa ya zama mutum bai yi nafila a wurin ba idan a lokacin aikin hajji ne shi ne mafi dacewa amma shi kansa nafila wato wannan nafila da ake bayan gama dawafi ita nafilan malamai sun kasu kashi biyu wasu na ganin farilla ce wasu na ganin sunna ce me yasa ake ganin farilla ce saboda la'akari da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wattakhizu min maqami ibrahim musalla ya dace da ayar alkur'ani kafin manzon Allah ya yi nafila din kuma manzon Allah bai taba yin umra ko aikin haji misali ba tare da yayi wannan dawafi eh, yayi nafila ba duk sa'ilin da ya dawafi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wannan nafila din saboda haka yasa aka samu mazhabobi kamar mazhabar al-Imam Abu Hanifa suna cewa yajibu ba'da kulli tawafin farban aw naflan salatu raka'atayn kowane dawafi kai dole sai kayi fila raka'a biyu din nan farilla ne kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal shi ma yana ganin haka in ka lura babu dalilin da zai sa a ce ai sunna ne amma ga mazhaba ta al-Imam Shafi'i mazhabar Malikiya suna ganin wajibi ne mutum yayi amma kuma rashin yin sa bai bata mar wato dawafin sa bai bata mar dawafin sa don haka wato kamar bai kai a ce mar sharadi ga ainihin dawafin da mutum ya aikata ba mafi dacewa shine ba da muhimmanci ga wannan nafilan bayan an gama dawafi kamar yadda jabiri ba da labari saboda ijma'i akan cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan nafila bayan ya gama dawafi to sai matsala ta ƙarshe shine cewar jabir bin abdullah sun maraja'a ilar rukni الركن jabir ya ce bayan adam sallallahu alaihi wasallam ya yi nafila raka'a biyu a bayan gama tawaf sai ya koma ga wannan kusurwan ka'aba din ya sake taba shi to kafin nan annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya sha ruwan zamzam wanda ya samu hadisi na abdullahi bin abbas shi kansa jabir ya ruwaito cikin sifar hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin yana cewa kun ma'ata bani abdul muttalib wa hum yasqun fanawalu hudalwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga ƴaƴan abdul muttalib waɗanda ke kulawa da rijiyar zamzam ya tafi wurin su suka bashi guga guda manzon Allah ya sha ruwan zamzam kafin nan ya wuce wurin sa'ai kaga ya nuna cewar shan ruwan zamzam yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da ya iso makka hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da sahih muslim don haka mutum idan ya gama nafilan nan ya samu ya sha ruwa kafin ya koma ga ka'aba bai saba masunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai kafin ka fita jabir ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama nafilan sun maraja'a ila rukuni sannan ya koma ga wannan kusurwar ka'aba fastalamahu ya sake taba shi al-imam an-nawawi anan yana cewa innahu yustahabbu li ta'ifi tawaf al-qudum idha faraga min at-tawaf wa salatihi khalf al-maqam an ya'uda ila al-hajar al-aswad fayastalimuhu mustahabi ne ba dole bane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata idan ka gama tawaf kayi nafila raka'a biyu sai ka koma jikin ka'aba ka taba suma ya kharuju min babi safa liyafa sannan mutum ya tafi wato sa'i daga nan da mutum ya taba wannan dutse sai ya tafi kuma sa'i wa tafaqu ala anna hadha al-istilam laysa biwajib al-imam an ya ce duk malaman sunna sun yarda cewa wannan tabawan wanda mutum zai yi karo na biyu ba wajibi ba ne wancan ma ba wajibi ba ne yana daga cikin sunnonin tsawaf bayan ka gama nafila kafin ka wuce sa'ayi za ka sake dawowa cikin ka'aba ka taba wannan kusurwa wa inna ma huwa sunnatun law tarakahu lam yalzam damu dan mutun ya bar wannan tabawan da ya gama sa sai ya wuce sa'ayi ba a cewa sai ya yanka wato wata dabba saboda yayi laifi yana sharh sahih muslim juz'i na 8 shafi na 176 kuma yana kitabul ijma na ibn abdulbarri shafin 164 da kitabul ma'una masabar malikiya mujallar na farko shafin 574 da littafi al-mughni yana mujallar na uku shafin 191 wato sunna ce yana da kyau idan mutum ya gama nafila din kafin ya wuce sa'ayi da sake komawa cikin ka'aba ya taba wannan kusurwa wanda yana da wahala a yanzu al-imam zailai cikin nasbur raya yace wal aslu anna kullu tawafin ba'dahu sa'yun ya'udu ila al hajjar asali idan tawafin da kai bayan ka gama tawafin zaka yi sa'i to shine zaka koma jikin Ka'aba ka taba kafin ka wuce sa'i li'anna tawaf lamma kana yuftatahu bil istilam asali kafin ka fara dawafi sai da ka taba jikin Ka'aba to yanzu fa kaza sa'i da za ka tafi yin sa'ayi kafin ka je sa'ayi za ka zo ka sake taba jikin ka'aba wata sai zama taba jikin ka'aba shi ne farkon dawafi taba jikin ka'aba shi ne farkon sa'ayi duk ilafi ma idan lam ba da sa'ayi to eh, a nan idan mutum ya taho yin dawafi ne kawai fa wanda babu sa'ayi kamar misali ba dawafin ba ne ba dawafin hajji ba ne dawafin nafila saboda in kana zama a garin maka kana tafiya ka'aba ka yi dawafi kawai ka zagaye ka'aba sau bakwai ka yi nafila ka koma gida sau irin wannan dawafi in ka gama za ka zo ka taba jikin ka'aba la ana dawowa a taba jikin ka'aba ne idan za a yi sa'ayi bayan an gama tsawafi wanda shi ne abin da masaba ta alimam abu hanifa ta rinjaya a kai kuma wanda shi ne gaskiya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umura ya yi aikin haji ya zauna garin makka ya yi ta zuwa yana tawaf saboda haka sahabbai sun kiyaye yanda yake tawafinsa idan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya tafi ya sake taba jikin ka'aba bayan gama nafila a biyu a gama bayan tawafinsa ya nuna cewa zai tafi sa'ayi ne wanda ya zo cikin littafin ibn al-usaymin asharh al-mumtah yace fa dalla al ala annal masnun huwa majarrad al-istilam aswad kuma taba jikin dutsen aka ce zakai wa amma tadbiluhu wal ishara ilaihi fala tusannu fi hadhihi al-marra a wannan karo ba a son ka je ka sumbaci wannan dutsen ba a son ka yi mar ishara misali saboda yawan jama'a ba za ka iya isa jikin ka'aba ka taba shi din ba to ba za ka yi ishara ba sai ka wuce yi kawai taba wannan shi ake so kai innal istilam lil hajar liman arada an yasa ga wanda ke son ya tafi yin sa'ayi shine wanda zai je ya taba jikin Ka'aba idan ba za ka iya isa ka taba Ka'aban ba fa to ba za ka yi ishara ba sai ka wuce sa'ayinka kawai wa amma man tafa tawafan mujarradan lam yurid an yas'a fa innahu la yusallu lahu istilamu wanda ya zama ya zo ya yi dawafi ne kawai na nafila dawafin da babu sa'ayi a bayansa ba sunna ba ce gare shi je ya taba jikin Ka'aba a bayan ya gama tawaf wa hadha al-istilam lil hajar ka tawdi'i liman min majlis wato kamar bankwana kake ga Ka'aba ka gama wannan majalisi zaka koma wani majalisi na sa'i fa innahu idza ata ila al-majlis sallam kamar misali ne mutum ya zo majalisi yayi sallama wa idza gadara majlis sallam in zai bar majalisi yayi sallama haka idan mutum ya zo ka'aba ya taba ya taba ta idan zai bar ka'aba ya taba ta saboda zai je ga wani ibada to amma zaka ga mutane hatta lokacin da za su yi eh, tawaful wada tawaful wada babu sa'i tawafin ban kwana ba a sa'i a bayansa amma zaka ga mutum ya tafi kuma ya taba jikin wannan ka'aban koko ya je yana masa ishara yana masa bankwana wanda ya saba ma nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك